الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابي دوت إن شاء دوت دوت hijiran Nabi النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ɗari hudu da arba'in دشدا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin suratu Ali Imrana. aya kuwa za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da tara a ainihin don za mu tashi amma kafin kuma na je akwai tambaya mai a musallama wa alaikum salam ɗari da arba'in da hudu na ayan ne ko kwana sharhin ne ko nan haru na kaduna ba ɗaya ba ne ba wa atahumullahu eh labarin ya yi dai to amma su karfe na haru ne Hmm? muskilar na kai bambanci da aya ne ta ɗari da arba'in da hudu ga ta hudu hmm? ishe da shi da ainihin da wasu ita nan ba wurin nake duba ba da arba'in da takwas Na haru kuma ishe a naharu ne ko lamba ta be uh, physician is therapy ne yake nuna wa ya ce ta ata mu wa badin ko kai tun nan har ne ta karanta na hawan banja ne matsala na har eh ke husun is tarabi wal muhsinina wala gane ko sanu balaga ne jinafi ne kalma nau'i iri ɗaya ban magana mabambanta ma'anar mun kuma babu na akwai gida na akwai kawo wal jumlar ta zairiya kuma gaba ta jumlar kamar yadda ake magana ta tattara ta kara masa bayani Duka wannan ya haɗa kowa da kowa wanda baya ma na cikin ayan bayanin duk da aka yi jeju wanda i kaza i kaza ina da fuskar sawabin abin nan cewa ina da fuskar sawabin duniya wa lafiya. Shi ne tazayi. In an magana an magana sai a kuto da dukkan cikin sai ga an haɗo wani wanda baya ciki ma duk bayanin da za a yi daga shi mai na ciki. To, sai hidayatul ayatina uku na'am tufata su e ta'awuhatin daga wayo wayo shi ne ta'awu dice mm, mm, mm. na to al'awili kwace kwace sosai wayo wayo wayo wayo kaza kaza shi ne ta'awili amma wancan ta auha wani abu da ke da ke samun ta je ko ke samun ta yana tsanin shi yana tsanin shi ta auha sanawa na farko to mene kenan yayi shahiduhu ina matsalar yake ko gaba ɗaya ne أن الله تعالى جعل لنا رسوله Ba da an أن Allah, mai girma da بتوكك ya sanya mana manzonsa, bayan ya kammala manzon sai da aka cika shi ta ko'ina hissan wa ma'anan ya cika an kammala ku wa ko kuma ya kasance shi daga tsaho ja'alahu lana uswa sannan ita mana shi abun koyi ya tafi bisi alihi ta ba kuskure a gare shi an kammala shi to me za a ce sai da ce na larabawa hissan wa ma'anan manzon Allah kammalalle to saboda haka nan da ake yi zama kammalalle Allah sai ya zafa mana shi mai koyi da shi Shi ne abun misalin mu ya ta'atta bi fi alihi ya ta'atta bi fi alihi wa salatihi da halayensa kafin kuwa nan ba a ce maka aikace aikacensa na alheri halayensa ai baharun ne la fa'ila lafi wa ahwaluhu da irin halayen yanayin rayuwa ahwaluhu المؤمنون المتقون أين وأحواله لها لا ينفع لهم من سبعة الله رسيني زي ما مثلا يتأسى على فعل قائل المؤمنون المتقون Mu'minin masu takawa su ne ya ta'akka da ta'alihi wa salatihi wa awali ya gani kasar da magana daga nan zai aka tsala kan mu'minan nan wal alimuna sabiruna haka malamai masana Allah masana addinin musulunci masu haƙuri akan abin da suke kira a kai suna haƙuri da abin da ke samun su sun cije sun tuje ainihin suna koyi da shi duk abin da suke aikata wa irin na manzon Allah ne daidai gwargwado daidai shi annabi kan malalle ne su wani kasa su ne ga ayoyi ya ayyuhal ladina amanu jama'a abota imani in tafi alladina kafaru idan kuka yi sa'a wa kafirai tabbar musulmai muminai yan uwanku tamanin kamar kuka koma da'a ga kafirai kafiran nan ya rubukum ala a afafikum bayan da ku za su yi gargajiyar kan da kabin ku ba da wata aya a ajiye a daina karanta ta tsakanin musulmi da musulmi wannan ya kamata ya matasa. Ko sirri ne, duk da su abin da suke aikata a fili yake ya koyi koyi a cikinsa da ganin target ɗinsu su mayar da mu su abin da suka tuso yau a daina bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a daina bin littafinsa kwata-kwata ya koma bari a koma tsarin da suke da shi ta kuwa wannan haka wannan ta abubuwa ta fi muna sauki da wannan wannan shi ne ana gajiyan su shi suka so su cimma dare da rana a kowace irin propaganda ta so in kabibi ya kakal da shi da akwai nau'i na rabin mutane da addini ya rudu kun ala a koma kuka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun mana matashi a mai tambayar ta zama ya sake tuna Allah ya sanya annabi Muhammad ke kacce daga nan mu'minai masu takawa masu haƙuri masana ilimin addini suna bin sa ko wancan lokacin da yake na ai za ka ga mafi yawancin masu musulunta na da ai Birokin cikin da suka musulunta ai ba jahilai a ba jahilan gari ne ke musulunta ba ke musulunci malaman ne ke musulunta. Gobe Abdullahi bin Salam malami ne a Yahudawa iyakan malami duk inda ake zo malami ya kai kuma yana da cikakken labari za a aiko annabi a ƙarshe akwai sukokin annabin a cikin littafin ranar da aka ce annabi ya zo madina ya baro abin da yake ya kalle shi ya kalle shi ya kalle shi ta inda annabi bai kana kallon shi ba yake fuskan nan ba ta zuwa da ƙarya ne masa tambayoyin da zai iya yi masa ya amsa masa sai ce masa to yanzu ya za a yi kira mutane na a ji waye ne domin idan na musulunta ba ka san ni ba alal haƙiƙa mutane na masharranta ne za su bata su goge a fasa mutum

kan malam kenan jikan malam gida mai albarka gida mai daraja ke sai ce mafi yanzu da abin zai musulunta za ku musulunta suka ce Allah yayi ya musulunta me zai yi da addinin ka ana cikin zaka kaka bai ya kullu ita ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله ذكر سيسن نوبو نوبوني إذا أنك إلا نوبو نوبوني فكسرتك كلي عبد الصدق النبي mugu san yi rabe iya a gidan ku ga sun manta ko sunan tashi a zan suka faɗi kaza ko sun da guda suna kallon mutane tsirara ne kai a zuwa ta mutane da kira su kuma ko sunanin da suke auna wannan ya karo da wannan wannan ya karo da wannan kawai idan ta ce ka suka ka kai nan abin da nake zan cimma kawai a wannan magana sai wani malamai ke yi idan aka ce za dinga kawo irin wannan irin wannan irin wannan tsakanin hutawa da shekoki za mu iya kai wan sha biyu na dare ba mu gama ba sai dai ban shirya kawo irin su kuma makara sauri kasar da kanan wannan ya tabbatar ce ya gaskiya annabi muhammadu ainihin gaskiya ne ba mai bin sa sai dai ainihin masu ilimi qur'anin kansa na ulul albab ko hayanin alqur'ani babu tihu babu tafi kalle kuma tafi ba kuma magana tafi ba ganga-ganga. ba magana da ilimi ne ke ulil alhar zo ka ji kai yi ta dabbari ka auna abin da kake da shi da abin da kake muhammadu ya faɗi ka yi tsakanin ka da Allah wannan tsari a cikin maga tsari ka za a ajiye ma a tsakko maga tsari a gaba a yi hukunci a tsakanin da kanka in kai malami ne an ka gama wanda zai wannan sai malami dalilan gari masu jin rediyo ba su iya ban muke wani a fi karfin su kuma ma yanzu kafan shari'a da ka kuma wannan shari'a da ka kuma ka wannan shari'a wannan ya abin da ta yi ya abin da ta ce a kan kaza wannan kuma ke kaza ke kaza kan kaza da hukunci ne wanne ne ya fi gama ya fi wannan haka addinin musulunci yake don haka nan me yake da suna wa'annan mutane ina ma na tsaya ban je babu na har babu kaza ko أنا يردكم على أعقابكم وأنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم يا الأمة النبي محمد jadi dukkan sendiri dia Allahu maulaku Allah ne mai gidanmu sai ya zama da mai gidan shi wanda ke masa mai gida tsarasti kansa in ka za same shi ba wani sanannen da sai ka kusa shi ya aka ya ta ah, ba shi ne ba kuma shi ba ma haka yake ba sai wanda yake baro a sako shi a buɗe shi sai kuwa a ah, musulmi ba ka da mumini ba ka da kowa ɗaya Allah ne maulanka sasa gaba ɗayan ku an kuka taru ku bi Allah Allah ne mai gidanku Allah ke buɗe maku ɗan kun yi laifi shi ke toshe maku saboda kadan kun ne ya jarraba ku ko za ku dawo kan hanyar Allahu ba wula ku yi. ka ni'mal maut wa ni'mal nasir Allah haka na annabi ce kaza lana maula wala maula lakum hmm? saboda haka ne ya za mu yadda a raba mu da annabi Muhammadu kwamfarar da ka sako ba za ta iya wannan yan dalolin in ma ka mutu ka ba su ba su yi amfani ba ka je ka samu alu wa in ma su kara wa in ma ta ku ta haɗo ku da masu gidan naka kafin su kashe jama'a da kai za a fara ma'ibar ta ce ka kai masu in aka kashe kafin komai kai za a fara kashe. Mun yi da Allah, ya zama mai gidan mu. Yahweh ya kai runi na firi, Allah shi ne fi yankin mai taimakawa. In ma akwai wasu masu taimakon da runi, taimakon na gaskiya, a ba mu taimakon Allah. Amma nan ka kama Allah, Allah shi. Ba abin da, inda yi duniya idan ba ka ba ka ko wata bakka kai kana fanta kana menene haka za ka tuntu za ka ka bakka ko ba inda za ka koma bayan Allah da za ka koma ta mutumin nan na amalul qulub Ina gidan shi dan yana jin daɗi na yake da kai jama'a gaskiya ta Allah na yi da shi da gida na dindin din da baro shi da zauna kama wannan Allah ta ba ya samu kofa ya banke ya kai ko magana saboda tunaninsa in ma yanzu ya guje wa Allah yana yin abin da iga dama ya ci ne kyau ya sha mai kyau ya yi shoke ayarsa to ya mutu fa ya tun da ul'umu zai da an ta kayan kolin su da shari'ar zuninin dubin Allah za ta yi ina zina Allah ya kwandama ka zo ka bi Allah ka zo ka bi manzon Allah ka ji gaskiya idan haka fahimta ba ta zauna ka bi ka bi sannu haka fahimta ka je ka yi tambaya mutum ka tambaye ni ban sani ba bai zama shi kenan ba akwai wanda isali in ka tambaye ni ban iya yi maka bayanin da zan gamsu ba ka je wajen wani zai maka bayanin da za ka gamsu har sai ka ce ya isa kwam kwam ka cika da ilimi سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب كذلك تبارك وتعالى سنلقي الرعب لا محاصر fi qulubi alladhina kafaru azka ta jaje ya shi sun muku jina jina amma su ji tsoron biyu su ji tsoron biyu da aka yi fasan kuma da aka dama ai sun yi jina jina ba su sun ka yi musu zakaru suka tafi gida suna cewa an yi bayi an kashe maciji in ji ba farce ba a fara kan wani kasa su koma kan suka dawo abubuwa sai sai kayi kuma wanda mun yi ganganci mun je mun ji musu rauni ƙarshe ke su je su fanshe yanzu jirgi da kawai shakka Allah ya wurga musu wannan sauran mulinai kuma Allah zai kara musu karbi cewa mutane sun tattaro ga sunan za su zo su zai ko ga sunan za su muku ta hasa in ba su haƙuri ina da suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil tsaro ba da yadda Allah ke sa tsaro a yin ga wa'annan da bima sharaku ko da bima Billa billahi saboda san da suke Allah sun sanya wa Allah ke shiya. sun yi babban laifi malam ya nazzil sultanan bi wanda Allah bai saukar da wani dalili ba da yin shirka Allah bai da tuko ke bai da mataimaki bai da wane ne bai da mai zaki da abokin haɗaka amma shi da mai taimaka maka. ba da kowa shi kaɗai cikin la sharika lahu wa ma'awahum an-nar makoma su ayi wuta ne Allah ka tsare mu da wuta masawar zalimin wa bisa masawar zalimin wa dare mana yayi muni makoma ta kasance a zalumai wannan so ne ayoyin ko kuma na ganin gaba ɗaya cikin su ma babu na naharu babu aya babu sauraro babu daga zalla cikin kalmomi masu wahala wannan tarjama ce a takaice da babban sakon da ke cikin wa'annan ayoyi amma kafin su wata kalma da za ta tsare ka da baka wahala malam zai kwamfance maka ita dama sunan tafsirin aisar tafasi in ka duka karanta za ta duka yi wannan inda wannan ne na يردوكم على أعقابكم فلا يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان أو من يعني ما مقاطي مغلا دولي أما كوانا أقل لكي ما يدنا دولي شرب الكلمة إن تطيعوا الذين كفروا شنو تاشم كفروا يا أيها الذين آمنوا وده جماعه الدكتوريه بقى ان تطيعوا النبي لكفر المراد من طاعه الكافرين قبول قولهم ترقم اما كرمزو من كتي لإلنزو ولا أكبر بإرشاداتهم ذكر إشاور ورنصو كيف تكر إشاور ورنصو كيف تكر إشاور ورنصو إن تبزا أجزاء وشيكتو haka gani da an je ana maganar fasaha da sauransu su koya su koya mana fasaha da ita sallah ta hana ku yi har kuna sallah ku ba ku yi ba an wannan abin da kuke yi kafin ku yi yayin mu ne suka yi masifa kasa ne mu ne kuka rasu ce gaban mu masu sallah ne suka kirkira mutuka ne fasaha ta duniya hatta sunayen su cakkazawa a cikin da kangar misalin da ce maka jabiru sai ka ce jama'a za a yi a tunanin ka ɗauka jabiru a ce duk wajen layi masu lissafi ko to duk bi sunayen da gangan suka ɗauka kuma yanzu zamanin da ya zo sai aka ce to duk binciken da za a yi kana a yi binciken da ya wuce shekara ɗari ko a lokacin shekara ɗari ko duk mutane su sun karɓa amma in dai za a da kuka yi bincike ka kawo matsalin kaza a duniya ilimin duniya ko a ilimin lahira ba na zai ta rubuta sunayen musulmai dole daga jagorar ta doga a ta yi ilimi ko shekara ɗari biyu ne ko shekara na ne kan rike da amma dai akwai magana kuma duk abin da aka taɓa da a zabge sunayen musulmai da ciki banda sunan da an yadda a barka shi yanzu yanzu ga kana kanta jabiru bin abdullahi da ko jabiru bin waye ne jabiru jabiru jabiru ko da lokacin da aka ce maka jama'a wannan wani jama'a ne can nan amma ba jabiru da na sani ba ne ba ko shi ne abin da ko annabi Muhammad ya kace ma'ami kace Muhammad Muhammad wani Muhammad kaga gaba gaba kana Muhammadu an zargi an tsara yanzu duk ana amfani ko duk yanzu ne na gaba wance yarsha ta dige hane yanzu ala a amfani ko yarje hukum ilal kufri kana iman za su mai shi ko kafirci bayan kun imani da Allah kun sama manzon Allah kun yarda Allah gaskiya ne mutuwa ba mai shakka bayan mutuwa za a tashi yanzu suna son su mako ku zance ka dalla haka ta kura kanka ba wani Allah ta ce ka sha ka yi zinanta turai halar ne tara da yanci rudar ta aka yi kura ta ka ake da wani abu sun jama sun jama ba ka tukun wani Allah na yi kadda za ka zama ka ta kula kanka yarayin ya gina ce kakkan gine saurayi kana ce kanka ne ka fashin jikinka ka more kuruciyarka da aka an da aka tayar da shi musulunci a yau da magana to amma ana nan ana bi ana nan ana bi yau ƴaƴan musulmai sun fara faɗin wannan magana A hmm? gidan haka ana ji shi an fara ƴaƴan musulmai sun fara faɗin wannan magana yanzu sai ka ga daga mu ne kan misalin wannan hausan mu ne ta kadu akan sai daga kano sai kadu kake kenan sai shege da wata na aka yi sai a tambaru maganganun da ke ake ji a wanda suke sun kalowa ko a a rediyo ko a je ma'ana abin da ke cike nunkin ba nunkin ne sai wanda su cike su fata ne kuma ba dama ka mutu ka yaƙi wannan ba yaƙi ba na duka ba a tsaya a faɗi ga gaskiya a zube a zube addinin musulunci a game mutunci su za su zuba nasu ile kuma ba inda za tura nasu da can ku je zuba a sahara wanda ya je ga Allah ya tsinta me ya ga Allah ya nan wanda yake to za ka wani kalibin aiki wuce ka nema a yana ce abu na kirki na kirki yana kusa kusa hasirin ma'ana hasidina li kulli khairi kada ku tabbata bi asiri fi dunya tabbatar da babu duniya ai kai ma ka san lahira ma babu wale an fasa kun a duk duniya wale an fasa kun kun yi asara wa kawunan ku wa ahalikum da iyalan ku yau malkiyamati kun da ranka za ka an ba ka rai ka nemi aljanna dai ka kuma ga shi nan ka samu wuta za ka ranka ba ka samu dan a maito maka da kisa ku ci azaba a jahannama tare بهالي ذكر فماذا ذكر فيا انت عند بيت الله انت بجد الله قديما غير الله فتجاتا في الجنة كالي ينظر ما تلقى بكي بتلقى حتى يرى الجنة نيكي تموت فهو كاي أكارا ما تلقى لا أنت من مطلس جنة في أبا جلس الله ودرن حوار Allah ruwa mana hasiri da baka halaka ba ya'ya ba ku ce kan uba kafiri ga annabi Ibrahim wajji Na zai tafi baban shi da saboda haka nan mutane za su yi asara za su wannan rai kayan neman aljanna ne Allah ya baka ya tsaka ne aljanna da ita an baka aron ta maza ka karbe iyalai za a rasa su yau mai kiyama ko kuma ita kawai gari mijin shi ya bi ƴaƴa suka bi sai tsuba ga kenan sai kai a gida da wuta in kika ne kika sanin mijin ki za a nuna miki ina ƴaƴa nan za a nuna miki in a asara su saboda ba ki bi Allah saboda haka nan mutum bai da wani abu sai abin da aikata wani bai sama wani aljanna fa laysa lil insani illa ma sa'a in za ka tsaya ka yi aiki kada ka ce ba ba na kaza a a sana kaza yau ma ta ta kaza don nan duk baitin da kai ka tsaya ka yi aiki balillahu fa'abu balillahu bal allahu maulahu shi ne balillahu maulahu ai bal ba kuma wacce magana haƙi Allah rabba kun ga gaskiyar magana ku daina fata kan ku lokaci ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a ga manzon Allah bane rabbakum shi ne ya halice duk wannan halitta ya mana ita kyauta yau ka dubi matubi a fiska tsarin kafin ka koma a amfanin kowace ka duba kayan hatsari gaba ɗaya sai aka karkata su a kowace kunne na kai ido na kai hanci na kai ba harshe kai mashigar kai idan kai ya samu matsala dukkan jiki ya samu matsala ku kana Allah ya halicce ku sannan kafin ku kirgiyon imomin Allah in ta za su abin da muka fara kirgawa iskar da muke shaka duk kowa ya sallah a oxygen iskar nan da aka kyauta wanda shugaban kasa yake sha ita muke sha mai yiwa ma shi ya kulle kansa aka mace wata tabun nan ta waje ta fi wannan ta fi da daji tun da ba kowa ma ga sanan ka sha ka kore kyautar ai Allah ba shi shi da aka ce masa ar-rahman mai kyauta da mamiya muka ce mutum a duniya yana numfashi dubu ashirin da hudu sai ka duba iskar da kake shaƙa ce a kowane numfashi a za ka biya kaza kayan misali ba wannan magana nemo wani sabon misalin kuma yanzu tun da nemomin da yawa bana akwai Allah a rabbaku wa waliyakum kuma shine mai gidan ku na hakika wa maulanku sun ya tsaya muku a koke Allah ne ya tsaya mana har yanzu karatun na ana nan ana sama da shekara ashirin in ba tsaya wa Allah ba ba za mu yi ba Ya wuce zai iya tsore dan abin da ya yi yau gobe jibi wata ɗaya ya fara hutu kai kai yanzu abin da za a yi ma dai yadda za a dinga yi za a tattara tun da mu kusa sai dai ba za a dinga samun yi ba kullum kullum sai a tabbar da lafiya sai su bahana Allah tun ba ka mutu ba za ka bari fa inna hu khairu man yasa'u man yasa'u Allah shi ne fiyayyen wanda za ka wada duk wanda za ka dafa da'a a duniya to bayan Allah da'a kuma akan ya cancanci da'a wa a haƙƙo man ya zawo shi yake kowa cancanta nan khairu fiye a haƙƙo cancanta shine balillahu maulakum sai kalmar ar-ru'ub shiddatul khawfi min tawaqqu'il azima na faran kaiwa kuna kin shiga wata kuna da kalle alamomi na nuna an fuka to abin da ke samun ku a wannan lokacin shi na ke ce masa ar-ru'ub wal makruh ma'awahum ainihin karnuhu diwa'uhum inda za a tattara su wani suluhu shi ne ma'awa matuwa wurin zama wani matuwa makano cewa wurin zama ta zuwa da ƙasa matu ya shi ne zama da karewa a wuri kalmar azzalibi su ne al-mushriki shine suka lalace kansu allazina ata'u ghayra Allah ta'ala wa abadu siwa wannan su ne kalmomi hidima da wanda za su bada wahala a ayan a fahimtar malam su ne masu wahala to an faɗa maka ma'anansu yanzu so a nuna ma ma'anar saƙon da ke cikin ayoyi ya dace ko ya waje ba da musulmi kayan da ta karanta kafin wanda sako take kira ita. Me Allah ke nufi da wannan aya? In ka je ka bi tun kana yin mara wuya mara wuya wata ran za a yi daidai. Amma in an yi ta. ina ma da ka'idar da ta muna bi. Sai wannan ayoyin yanzu ka bayyana da muka karanta to kowa zai je ya karanta su ya haddace su ya ma'ana su dalla dalla kuma ba za a tsara yi ba sai rana ke kaga da yanzu tun tuna muna da cikakken suratul baqara da tafsirin da ta da karanta ta tiriyar tiriyar sai dai fakaci Allah ke ne Allah ka kwace mu daga fakaci a kawai na Allah ka karɓe mu daga Allah Mun gafara na mana farma sauka in ka kalla ta wannan kwashe na tashi bai ana na tashi rana ta zan iya haɗe su don ba za ba za ka ba ya tsara wasu to aya ɗaya ta ɗaya zuwa ta biyu in an so a ce aya ta ɗari da arba'in da tara zuwa ɗari da hamsin shi jirgin ta baya ce ma zala siyaku fi hada fi gazuwa ya akwai shi gan ba ta gushe ba bayani take akan abubuwan da suka auku a wasu kafaɗan ba da ko kallon shi a ƙasa eh, ko lamba na ɗaya ne ko lambun eh, kafirina shamilu likulli ba Ko ya ai inda ke ba da abin nan ko da ko da ba da ke magana amma dai mu biyar ta mu gani لفظ الفرق هنا شامل لكل ما أو آه، أولت الآية به من المشركين إذا أكتر لفظ الكافرين يا تقر لم دع آية تسقط أتحيل المشركين والمنافقين أبن دا تفكر هذا الزهياء واليهود وهذا أمر لا ينكر أن أبو نبا من شكرها فإن طاعة الكافرين ما تفضي بمن أطاعه دا دا لا تطاع دبوة بإن إلا إلى الخيبة في سيزوا تطاعه والقصران في الدارين صار الدنيا دلاهر شيخ يدب مقوم عليه مغنى سيجا ديتنا نعم بيانا جتاك إيه بيانا فقد روى أن بعض المنافقين ولي بجتك المنافقين لما رأى عظيمة المؤمنين لوسة الليلة كريه ومؤمني في أهل قالت المؤمنين سيدوا إن أكرا منافقين إن أكرا منافق مؤمني أن يرجعوا إلى ديركم ربنا حكيمين ربنا محمد وعن كشيش وإخوانكم ربنا إخوانكم ولو كان محمد النبي sun inda ba wannan da Muhammadu annabi ne nabiya da ma kotira. In an kashe shi kawai koma daga doron ku ba lai da kusa canza da kuma. Amma Muhammadu ya kada halin ne kawai da wasu. an kashe annabawa da yawa da ayan fitan. Nabiyan da annabi ne da ba kashe shi ba. Nabiyan da na kotira ila akhiri ma ila akhir zuwa kashe magana ma min sha'anihi an yi kwala ina mariyarsa a ce fi tilka sa'ata saba abin da aka bada ya irin wannan lokacin an shiga wahala min al ikhtirahat na shawarwari da banza allati kana kashafa anha hada nida al ilahi wanda wannan kira na Allah ya buɗe ta ya yaye ta ilmumin in kuka wa'in nan kafirai in kuka dakata wa'annan munafukai za fa su mai shi ku annan ba duba ai ana ana gama guda ɗaya aka ce aka ce sanya yara ai an kashe annabi ne ya faru shi kawai suna ce ce ko mu koma wurin Abu a wurin Ubayy Abdullahi bin abu ya karɓa mana amana wurin Abu Sufyan ne kare. ko zai mu tura kawai ya tsaye eh, karya eh, take na mataimaka shi kuma gaskiya ba ta da mataimaka shi makaryaci ta shirki baya tsoron ya tashi ne shi ya taimaki ɗan uwan shi da amma kuma mai gaskiya ta gari ta ɗin wani gidan sai a kara Bilan ta ke faɗa wuya sai wala su kada yaƙi ya ɓaci an ji wa musulmai kawai abin da ke sun ga sun ran mominai ku zo mu je kawai sun muri kafin ta gama wa mu rubu shi kasa mu je mu nemi amma. Ana faɗa da irin wayannan mabiyan ka haka. Ba ma wannan fa kafin ka sai a karam kallon duk ɗale a karam kallon yau. Annabi ya samu haka me ya tsammanin ka zai. mutane na hafitar su da gari a matsayin musulmai ne ne sun ba da rayuka su za su taimaki annabi muhammadu amma ana da annabi muhammadu ya mutu a bazar cikin jikin annabi muhammadu ya mutu nan take suka koma suka fara kamar yadda mana karanta da ina yana du'a wahala ta shafe su matsayin ya shafe ka an ne ka cewa annabi muhammadu ya mutu sai su tashi ne mutu a su da ya mutu ita ya amfanin rayuwa bayan annabi Muhammadu. Can da ya mutu mu ma mu mutu mu tare da shi. Me kake faɗi? Munafikai aka kai maza ma sunan su giri girin munafikai. Ha? Eh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu zai kuce ka zama babu kamar yadda ka zo a karanta. Mutum ya tsaye ku suka balle. komandan munafukan ma da shi aka guda abdullahi bin ubayy bin kalul dukkan islamisti din da aka gane ne da kai sai sun munafukai dafi ne sharri ne kana zaune ka so kana zaune ka gudu ina neman ganin kasar ba don kada ka mai da hannun agogo ba ba ka duba shi abdullahi bin ya fa dauka ya fa ta kai matsayin in annabi zai magana da ya fara magana wanda kowa annabi da ya gano shi sahabbai sun gano shi amma al'umma da yawa ba su gano shi faɗa wa annabi mugunta za ka ce dan mai annabi ya bar shi a kashe shi mana tunda wannan ballan da ike tafi ta kabira ce in aka kashe shi mutane za su je su dinga bara annabi da kare ɗaliban annabi na kashe ta basa. idan ka musulunta ke ga za ka fi zai fi ka shi ya fi ƙarfi sai za ka kashe ya tosa wannan kawai ko kuma shi ina ban ya bata duk wannan magana da aka kada ai kan kan rayi yau ko duba ni kuma kai ne kasan kai kai ne kake ka dan kwalo dan abun da aka dauki Tawa, kuma a kanan hmm? yau yau ce ajiya ma aka balle Daga ba ma wace ne fata ka a gidan ka ke yi duk abin da ita ne ta in ka je ka dawo ɗalibin ka ne ya haɗa ma sai dai maka san shi. Amma daga dinga ɗaukar da albarka zo su kai maka. Ina kuɗin haka. In ka rago ta bayyana za ta bayyana in ma ba ta bayyana ba za ta bayyana da wannan. Kaga annabi a majalisar annabi akwai munafukai Jibrilu na sauka Jibrilu bai hana masa so su shiga takatsantsan ba amma suna yin abin da suke yi kai kan kana gaba da ka kalle ka kan kana gaba da shi duk kama shi da kai duk tsaye shi da kai in ka gama ta tsaye shi in dai za ka bashi ya motsa ya tsallake to sai ya shirya wani abu sai ya shirya wani abu sai mutum kan in ja in ja da kai ne cikin aiki da zarta ka tsaye shi amma wala ya rusa ma aiki kuma irin masu wannan hali za ka so ba ba su ba ta lura da kyau ta bibiya tsofaffi za su san haka dan mutumin da ya taso iso zai yi ma ya kafa ya sake ni kokari zai karya ka ya kafa to ba zai fafa ba ran da ba ku yi sauki sai dai da baki zai ya gaya ma da baki ke gaya amma wannan dai ba za ku shiga shi kuma ya zama nan ba zai ba na gaya muku mutum ya zai wani gaba da ya kusa minti talatin yana so sai na da tare ba kawai duk a har gama jina ya ce mun maka abubuwa sai ne ka nemi ka ya ne kada ka bincike komai ka ya ne ke na ya kami da Allah na ka dai wallahi na ya to amma hajjin da bai daina ba

yana da wahala ya duba har za ka rasa shi in ka rasa shi ya rasa mafita ita Allah ina kun so a hujjar daga waje yana da wani wani ta kai da ma ka gana ce maka ka ba ku da kamar shi awo ba ka yadda ba ke nan yanzu kai ma ka kafa ta kai tsaro da ke ta shi ya yi abin da zai in shi ne da gobe to ya rike ta daga yau ko kuma Allah ne da gobe kan muna zuwa hafta ba hafta ɗin muke sa ran zuwa saboda kuma mai da suna alfaki ta rahatul lati da da kashafa anha hada nida wannan kiran ya tsono su al-ilahi bil mu'minina wa huwa yuhaddiruhum yana gargadin mu'minai ai kaduwa ya ayyuhal ladina amanu in tusiqul ladina kafaru yaruddukum ala to kafirai fa kenan waɗannan su a fili ne to ina ga munafukai wa huwa yuhadhiruhum yana gargaɗi wa mu'minai in ana annabi dan gaskiya Allah to ai mabiya annabi su ma dan gatan Allah min ta'atil kafir بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين من يأتي وجب المناقبة بمعرضه أن هو أن لما على المؤمنين an umarci mu'minai su koyi da salihai ainihin mabiya annabawa bi zalika bis balke ta sabi da neman lada da fi kaya حذرهم في هذه الآيات من اتباع ma yi ما ku zama yanzu abin da kafin muna kwanfa kai cewar kullum tashi mu je wajen abu su fiya mu ya mu amana shi za ka ce in ka gabe su ba ko kuka je ka yadda aka karɓo muku amana za fa ku halaka karirin ko ku bole ma ya talibon wai ya saka ne ko da ko alaihi a innahu mafidin jihin zai gangarar da sunan ilal kufri awwalan ثم إلى الإثم والخسران ثانيا mu koma kan آية Ba da aka ce ya ayyuwa lari na amanu in ta ce ulari na kafaru ya rubuku ala ta afabi ko batan kalibu kafiri. Fana shakka annal kafiri da ko tantama babu kafiri a babbana burmomini na. Ashi ne mace magana. Sun nemi mominai bida ake بتنفيذ بعض الاقتراحات تقوى وصف شعور ورين الصبر التي ظاهرها النصح ظاهر مجال هذه وباطنها الغش والخديعة ونهاهم الله الله يا حرام يا مؤمني فرقا شاورا كثري عن عاتهم في ذلك وهذا النعي هو إن نزل في حالة خاصة وانا من هو يا توقعون هاني دع النبي إذا شكيد فإنه عام العبرة كنا بهموم الألفاظ لا بخصوص الأسماء وانا آياتنا إيكي حجبا جبا في المسلمين على مدى الحياة فلا يجل طاعة الكافرين ko shawara ce ta magani ba a dinga ka je ka wanda za ka ba da amana wa rayuwa ka je wajen safi ana ba ka komai farkakan lafiya kai a kan wannan kaɗai mu tsaya mu haɗa kai labun da rufi ba amma ina ba a ba a haɗa haɗa haɗa a ba a shi bai mutu ba cik bai rai ba abin da tun yan in ne. Ko to lokacin za mu samu dama an tsaye arzikin mutu in za ka mutu za ka ce idan na mutu dukiya ta ɗauke ɗaya bisa uku a zuba a wurin nan saboda wurin nan yana ba da fa'ida ba wai ɗin an yi asibiti ba za a yi maka magani kyau. a'a abin da kawai ake so a cimma a asibiti mu dinga mutuwa a hannun wanda zai ce mana bisni da'i mana lura dan ya tsako ayyanka ya ce bismillah idan ya gama ya dinke ita alhamdulillah kafin ka mutu a hannun musulmi ba wanda zai ce maka jesus subhanallah mutum na kan mahaifinka na jiyo yana kan mahaifiyanka ko yana kan matanka ina mata magani ya biya dafa kai ina bukatar waye oh jiyo sha muna zama da rake sallallahu alaihi wasallam dole dai mutum ya zo zauna su tattauna goma masu tsaro jama'a masu tsaro kai kaɗai ma kai tunanin kanka wai jama'an musulman mu yau na arewa ya faru ne maganan kuɗi ya kamata in muka taro mun fi masu kuɗi in muka taru wancan shi kaɗai ya yi asibiti wancan shi kaɗai ne ya yi tsammanin ka muka haɗu ina ma'aikata ina tajirai mu zuba kuɗi ba mu zuba kuɗi ba wani yi mana waye suna zubarewa an da suke zubarewa a'a wayo ba ya san dole dai a san wanda surubi za a rauka Allah ka kawo mana fasaha yadda na bai yi don kan yanzu ba a ta Kuma wanda ke ma ga yadda za a yi canje shi ne kawai wanda duk ka je ka musu da ke zai kizge in ma ku zo ku taru a ƙarƙashin ta ko kuma ku a abu wannan in ka je ka je ne yake naka in ka ce zo ka yi mana aiki sai ya zage ka ta kuma zo ka yi mana aiki to ni ba za a sai ni da addini ba za ku biya ne mun ce za mu cuce ka da abdi mun ce ka yi mana aiki kyauta jama'a musulmi ke abin da za mu yanzu na musulunci ba ma neman kyauta a yi mana kudin samu biyu musulunci da da kuɗi tun daga abu dole gyara musulunci Yadda bi da zai samu musulunci muka ce yanzu duk wanda yake na gudu da abin da ke rusa za mu abu. ya kura anan ake ba za mu iya maganin abin da zai taso kanana kanana ba sunan shi yana da eh, kayi mana mun ji za mu ba ka kuɗi amma ba kai mana mai kyau idan ba kai mana mai kyau ba za ka biya mu muka kashe kuɗin mu ya zama abin nan tsakani da Allah gobe kai ka duba akwai mugunta wannan akwai mugunta ba za mu yi maka a gina kawai ba aka tabbatar da sharrin zai kaso wallahi za ka biya dole ka biya mu kuma in rai mana kai dalilin ta sallarsa za ka biya mu ba za mu safar ya bai maka ba to haka amma Allah ka buɗe mana hanyar da za mu ci yi ga na amma da duk suke suna ne ko zo a yi karajiyar mana a kaushe take ba ta bulle a zo mu yi karaji a kaushe take ba ta bulle ba so kusan buɗe hanyar sun ki abauci sun ce za su yi sun yi sun yi sun tsare kayan su na haɓaka ba ku ne ba mu da su ba mun fi su kuɗi mun fi su yawa kima ne mu harfa kuma halin kitab ana ainihin wannan ala badal hayati Allah ya hillo kafirin min halin kitab وغيرهم وفي كل ما يأمرون به الدنيا abun da suke ba da umarni da shi aure ta fi ko na ba za su ba mu shawara mai tsallewa ba inda za ka saka wajen su ba lokaci ne da zai da ko shawara sun ba ka ba ka ba shawara ka ba ya aka kwakwa shi lokacin da aka ba da shawara da abin da shi za a shawara aka bai aka rawa da musulmi zama koma shawarar su kaza kaza shawarar su kaza kaza shawarar masu bibiyar masu karatun littattafai na tarihi su sun fi yadda ne sai dai killa ne domin a sa'anin wanda duk ya je su rabu ko addini ya su dawo su sun daga addini sa ya addini ne wannan kwalibu shi ke nan ko ya kafe ya dawo ya rage kwashiran ya a aka sai dawo babu duniya babu lashira والعياذ بالله هذا ما تضمنته الآية الأولى التاسعة والأربعون بعد المئة أما الآية الثالثة الخمسون بعد المئة فقد تضمنت الأمر فتذكروا أمرني بذاته تعالى إذ هو أولى بذلك لأنه ربهم سبو مهل الشمس ووليهم هي كلامه ومولاهم فهو حق بطاعتهم شيء في تنتنتا دبييرسو من الكافرين وقال تعالى بل الله مولاكم حق إلى العروض قرئ بنسب بنسب اسم الجلالة بل الله ويكون محمولا لفعل مقدر كنا وتفكره بل أطيعوا الله مولاكم فهو أحق بطاعتكم من الكافرين والمنافقين وفي هذا رد على من قال ساعة الحزيمة أقول ردي لوكة إن أتكلي مصنع قولوا لو كلمنا ابن أبي كامون لما بنا عبد الله بن أبي يأخذ لنا حملا يترقومنا عميتي من أبي سفيان هم بنا يتسفنجي وأطيعوه أو ذاك من ويوانها ولا تطيعوا أعداءه kada ku yi da'a wa makiyansa wa in arakin an tatlubun nasara ta ahir kafirina in kuna neman nasara ne wai ta dalilin bin kafiran nan fa inna Allah ta'ala khairun nasirina Allah shine fiyayyen masu taimakawa fatarihun nasara minhu bi ta'atihi fa innahu yansurukum وفي الآية الثالثة واحد والخمسون بعد المئة لما امتثل المؤمنون أسد المؤمنين سوف أيوة أمر ربهم ولم يطيعوا الكافرين فسوف كافرين وعدهم ربهم سبحانه وتعالى وبنجد تبارك وتعالى يبص على القلب بأنه سيلقي في قلوب الكافرين الرغمة هذا هنا داعا ko ci gaba da da'a Allah zai sa tsoro a zukatan kafirai akwai na maro ra'abu ne الرعب بإسكان العد رعب وضمها أنا كان رعب الخوف الذي يملأ النفس الروح بإيش الجمع ذي شو الأكتب الرعب لأن مادة الرعب معقوبة من المخ kalman asalin أن ɗauko ta dai يقال ruwa رائب saylun ra'ibun jumla وقالت هذه الآية ردا على أبي سفيان آية لم فردي في أكن أبو سفيان لما فكر في العودة لوكة النبي فلان سيداو إلى المدينة عن يؤتي أمضما سيف ذكر عن يدك تكاي الذي يجيب جيبا صالحا بإجبا أوشي بعد صراطه مقومة من أهل إلا أن الله تعالى هضمه لم الله يقوى شيء تلجك شيء بما ألقى في نفسه من الرعب صعد إلى مكة في مكة كما هي بشرى للمؤمنين آية إشارة شيء مؤمنين متى أعطاه ربهم duk lokacin da suka koma ta'a ga ubangijinsu wa tabbatahum an yan fa'idnahu yurkir rawa fi a a'da'i yana ga tsoro a zukatan makiyansu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yi الرعب sha. An taimake ne da tsoro tafiyawa bana tsoron ne Allah zai halitta daga wajen sa in jefa tsoro makiya tsakanin annabi da su wajen wata guda kafin ya kalaso mutane sun yi dangana ta da su sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne can inda muka taso bi annahu sayyidu bi qulubil ladina kafaru ru'ba wa huwa al-khawf aka aka fadi ma akafa wal fadl wal halaq hatta tatalakkaru min qitalihim azza ku ba guda manya kansu wa tagallu alaihim jarin jayasu وذلك هو النشر المنشود والنشين شيء نصر ما منكم وأن تعالى فعله أن لا يقعوا دليل أيكم فذلك بالكافرين بأنهم أشركوا به كيف الله يموتوا حقا سجي شركة الله تعالى عليهم عبدوها معه لم ينزل بإبادتها حجة ولا دليل بوتة وغنش ولا سلطان وقال تعالى فبلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واخيرا ذكرت يديه اراهم النار حكم مسؤولا اي خلدت اقامتهم النار وذم تعالى الاقامه في النار فقال وأما اراهم النار مأواهم النار وبئس ال... وبئس مثوى الظالمين يريدوا النار بئس المقام للظالمين مزوني يا يموني نازل وي هم المشركون دون المشركين نار نعم. في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون من شاء الظالمين سون الكافرين كافرين سون الظالمين والكافرون مشركون بلا شك ayan ma'ana sa da ke cikin ayoyin kenan guda uku wannan shi ne abin da ayoyin suke koya mana ga fa'idoji idan muka koma muna duba ayoyin kenan kan mu ya fahimto kaza kan mu ya fahimto kaza kafin a fitan maka kafin da zai ka fitan da kan na ɗaya dai ta mu ba a tauta ba a ga kafirai da haramu ba Shi ne halin الاختيار lokacin da mutum ina so mutum yana so bai zuwa ya kanta da kafin amma irin yanzu a jawo a zo a haɗu da musulmai da kafirai an yi ƙungiyar na haɗuwa da musulmai da kafirai ah, sai zai kafirai su tsoron zallon a ce haɗu da musulmai da kafirai a ba da hanyar jirgi daban da ta mutu sai na za a haɗu wannan zai yi ke ce kullum wallahu a أن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد وانتم قولين نيجي كوي جبا تما تنى الله يا أم الله شو حدث سأي وانا ما مي وانا هو كما كنت ركنا يا أكبر في مبيه كنت بسيطة طلبها أما نعندي لما صديني فعليه تعالى ما صنعي من دولار أتركتوا ما صنعي من نيران shi kenan wannan za ka fara farko da mutane amma kai ma ka san ba dai ka haɗa musulmai da kiristoci ba ba a haɗuwa za su iya zama a ƙasa ɗaya musulmi zai iya zama a a kirista kirista zai iya zama a ƙasar musulmi amma ba su haɗuwa kowa ya na shi wanda sun yi daban-daban don ya ce yi da kotun ɗan Allah ba za ka ce masa kaza ba kai dai kafin aje shi ma kai ma haka ya san ba ka yadda ba ko ta nan jana ka janawa amma ba za mu dauri tunda Allah gaskiya annabi Muhammadu gaskiya ne bayan mutuwa za a tashi gaskiya ne sako mutum ba zai yarda ya haɗu da Allah da kariya ba sha ba zan ma kariya ba babu ya haɗu sau da kanan ga na haruna نجد تعرض طاعة الكافرين في حال الاختيار كيف إذا دولة كما أنا يجنسو اللي كان كفر أما في حال الإكرام أما لو تشد أتكوس أطعمه فما يعتقد في انتظار أي وكلاة كذب ذاك أنا رسول الله أما كما قال أنا ما ظافر أبوي سوجد بين خزافة أوعي ونكي عبد الله بن خزافة lokacin da eh, shugaban kasa bau ya kama shi da rundunan shi ya kama shi da wasu yara ya kashe da kashewa yi azaba wani azaba ce zan da yau sai ya ga wai karshen ƙarfin ran mabiyin muhammad haka kawo wata kunya ana ce mata bakara abin da ya za ka ce wata kunyan bakara an yi ta saniya guda sai sa mata gefa

kafin a jefa shi yi kuka ka ce wasan shirin tare da ya yi kuka ka za ka tsara yi masa magana kila ya kare ya yi na kare aboki na akwai wahala ko ya ga mene ne ta yi na dama cikin ba na dama ne ba bakin cikin da na rai na tsere in aka jefa ne sau ɗaya shi kenan ina ma ina da rai dubu ku jefa ne sau dubu jefa ne take in narke ta sake dawo da raina ta sake jefa ne ainihin sauturu wannan shi ne yasa nake kuka ba sai ka rabu da shi a bai wata hannu sai na ba kulle shi a ɗaki aka ajiye masa giya na naman alade za a ga tsaurin kan nabiyin muhammadu yau da yawan wajen kwana uku bai ce wa isha aka ja ka san da jiki ya faɗi ya yi lakab kaga cewa oga in kana da wani abu tare da shi to a ɗauko shi in kuma ba ba wasu yan da zai yi ce to a fito da shi aka fito da shi aka tarare shi kaɗan kaɗan hanyar ne dai aka ce masa kai me isa da naman da bai gajiya baka sha ba za ka mu sai ce a nan a wannan halin giya ta halatta gare shi tunda saboda na shi ya halatta ana ya halatta in ce a yanzu to amma kawai bakin ciki na da yasa ba zan ji ba kada ka ji daɗi kada ka ji daɗi ka tosa fa mai bin Muhammad yau ya sha giya ka tosa fa mai bin Muhammad ya daina bin Muhammadu ya kina ma shi ne rani ba zan ba nan gwamnati ya mutu to har ne zai gaji a zukatan baradi shi ne yake za su ba shi kai na hake da kuma gida kan gaida sai ce a sai dai in za ka faka min yara amma na nan tare da yara na da abin da zai sami mu sami mu sai ke farko zun ba ta kai na zan ba ka yara ba mutum ba sai shi a kafa kuma da yara suka kama hanya ta fayo gida asali ya halatta shi ne nan ike magana a ta iya jin su in ka ga azaba ta kai azaba amma a zakin ka ba ka da kai ba ba ka ba da kai fa inna man lam yatiki azaba wanda ba zai iya jiwo shi azaba ba yarakkasu lahu amma ka sauki sai a sa'ihim ya bi su ya ba su abin da yake so ma talabu minhu ala sharti an yakuna karihan bi qalbihi amma shi ma da sharaɗi yana kyaman abu a ransa da zuciyarsa sakhitan fi nafsihi ghayra radin anhu dala an sani وذلك بالآية إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ونبأ كان نبي بيان السر بيان ولسر في تعليم بعض الكافرين وبنى عن عقباء الكافرين وهو أنه يترتب عليها الردة dan akwai ridda a ciki a kwana a tashi a kwana a tashi ridda za a yi daga inda ku fata kai da su a kamci kake suke tukuro magoma Allah ya sauke shagalaici da zaran mun ga ci mun ga sha ana zaune shiru shi kenan muna sannan ya mu zafi ta ridda na subhanallah mu kuma Allah yi ko ka shaɗe nasara akan mu ka duba an kana karanta eh, a jarida ta ga ne suke da sunan daloli da suke kashewa a gari ɗaya a gari ɗaya mun yi lissafin wanda gari da ma ne abin da suke kashewa a karatun mata wajen biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari biyu a shekara kuma wannan abu an yi da zama da shekara ashirin da ta wuce yanzu a san da wasu kai kashewa kowace kafa a duniya sun ware kuɗin da suke kashewa a kan kiristan da ‘yan ƙasan. Ya tarata ba alai rubin ba, wani ya rubin ba. Kin dai kuka zama shi da su, ba ka karɓa kana ga mutanen ya ne a harshen an tashi tallan abin da za a yi maka, ko kuma a rabu da kai, 'yanka kawai suke so su in dai ka karfi kayan su kana cin kayan su kana rayuwa a kan kayan su to ya yanka fa ya'yan ka nasu ne bayanu ka'idatin man talaban nasara min ghairi llahi ka kun mutumin da ilimi nasara daga wurin Allah Allah kan kaskanta shi yawadu wa'adallah wa'adallahu almu'minina Allah ya yi alƙawari wa mu'minai bi nasarihi بعد الرعب بيان خروج في قلوب أعدائهم إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بأيدي الرداء بعد انصرافه من من أحد ليقضي عمن بقي من هلك وند خرج في مدينة من الرجال هذا سولد له نصه ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرقبة بعدها أن يبديها عن الموضوع عن الموضوع إذا جوانا دعوة بتدبير الله تعالى وانا الله نعيه مؤمنيه نبيار نكرشه بطلان كل دعوة روشه وانتور الدين ما لم يقل لأصحابها حجة wanda ما yansa masu da dalili ko su waye su wahiyar muhammad cewar babu ma an zara Allah bihi min sultan min sultan da kawo na hau hare da ku ita a sultanu al-hujja da annal haka yau ta ga bil hujja gaskiya ana karɓanta ne da dalili yau ta ga bil sultan ana karɓanta ne da haskenta وهل السلطان شين سلطانه معقوب من السليب an samu kalman ne daga lagwani ga kuwa ma a li sirat shi ne wanda ake haskaka cutila ke wa da shi ta ga lagwani A mai gabanin da a sharkuɗe shi da mai a sa a hancin gabanin da dinga haskawa duk da haskawa don haka gaskiya ce shin daga nan aka dawo shi wa huwa duhu shi. وسمي الحاكم سلطانا أنا سوى تركي سلطان لاستطاعة به سوى حقا وهذا أكيد شيء في كذهار الحق بين غسيا وطمع الباطل وطمع تكريا نعم وجائز أي في الآية بالسلطان في الآية إذ الهجة أكيد يثبت بها الحق حجة وعند جفتها كتبت فيها ويناله صاحبه بواسطته wannan muka tsaya kuma nan za a abin nan ga mai ne na ƙwayoyi sunan shi kan kamar da ƙwayoyi da sun kama da ƙwayoyin kuma ƙwayoyi su ma akwai mai ko ana ce da man gyaɗa dai abu ko haka gidan ya eh, wai tambayan da suke mashace take da ragon Sai take so abin da za a yi gashi ta ba wa mijinki da yi musu layya. suke da ragon amma ta mallaka musu shi da ya musu layyan da ba ɗaya da ita da shi da ita da iyalan gida. Ba wannan ne tambayan ba, shin ita ba za ta daina yanke barci? Kamar yadda mai layya bai yanke barci za ta daina kaza za ta daina kaza in za ta bari. Na. bari ma rufe ko sai yin da ba a ciki a yi tambaya na kan wasu ba ba zan da ba za su mutum ne yake bin wani bashi shekara shekaru da tsauri ana bin sa dubu kafaki da shekara goma ko ashirin yana bin wannan kuɗi naira ce dai yi ce shi kenan eh Allah ya yi masa cikawa Allah ya bashi shi ya'ya masu albarka ne na kawo wannan ya ƙara wa yayan ko yan uwa suka ce to za su biya nawa wani ke jinka ko kuma ga kuɗi a rubuce ainihin kila dubu ashirin yanzu dubu ashirin ta wancan lokacin zai biya kwata wannan lokacin shi ba ta karuwa da haka nan wancan dubu ashirin din nan da iya ya karɓa su zai biya ko da yanzu misalin kila dubu ashirin kila a shekara biyu da suka gabata kila ya ta san ma'azai. Hmm? Yamma zai arba'in. to dai dubu ishirin zai iya tun da naira naira nan ba ta taga a tsakanin ba can ne in an canza ta da zara za ta in kana son haka in za ka ba mutum bashi to ka bashi da zara to ka bashi da rago yanzu nawa ne ka a ragon dubu ashirin a wancan lokacin zai yiwu a yanzu zai kai dubu ɗari shi kenan sai ka ga yanzu ragon za a yi kima yanzu wanne irin rago kamar shi rago ne mai shekara gaba su masana ragunan sun san ɗan shekara kaza irin iri kaza dabba kaza kuɗinsa kaza zai kasance zai ce za a iya lage da shi za a iya kaza da shi yanzu kuɗinsa iri kaza to na ragon ne ya ɗara ba kuɗin ne suka taru ba amma in kuɗi da kara kuɗi ba su aiko mutum ya ce riba to ka hajji da naira ko kamar to da naira rage eh, nan ta ta inda ya za ta sai na yi mai mai ba wannan. ten ten yes yes yes sun yi hannu da ya kawo yanzu wace an zai je wannan kuɗin waken nan zai kai taliya kama to shi ke nan za ka ce to yanzu ba mu da taliya. ba mu da anabin amma wannan wake ka zai kai taliya biyu ko taliya ashirin ba wai daidai na bakin ta biyu ban sani ba za a duba kuɗin siyasa saboda haka nan sai a karɓi taliyan, ikar kitare ba da wannan waken. ya halatta tun da sun yi hannu da hannu mata'o ne bil ba dole sai daidai ba zai yi wawancin nan tun da ya fi albarka ya fi gambo ya fi fa'ida ya fi kayan gina jiki ya fi ya fi da ce da ne mu da na wace zai kwalin taliya uku sun yi dindirin su wace bai taliya ba taliya hmm? hmm? ya kun saboda aka raga ya sai a duba wannan za a duba ne shi abincin na za a kiyasa kan an yi da taliyar da waken suka yi jejeriya in yi zai da cika ga wannan nawa jararre ne da kama ya kullo cikin leda ije don haka taliya ta sai ka bani wake kaza an yana so ciniki da yan ba ka wace ka bibira da na da wani ciniki ne ana bi tarabi idan yau yadda aka yi haka hannu da hannu tun da sun saba domin akwai ba a cikin su amma tun da sun saba za a yi fifiko sai dai ba ta tsere dole a shi hannu da hannu nan ta ce zube taliyar sai kwashi wakin da wake da taliyar mai wake ya ba da yadda ya kwashi wakin kamin kuma kwashi shi ya kwashi taliyar sa wannan babu riba ne ba. a wannan shi ma akwai riba Allah ya shi daidai da daidai shi wani ba zai wani ka mai tsutsa tana neman wake gashi safa safa mundula mundula ba ko ba sai san ba za a baka mudu da mudu ba ko sau da kanan tashin ka sai a ce maka mudu uku naka mudu naka mudu uku ka gane mai tsutsan ba sai kowaye na mai kyan ba kai da ba shi kuma wancan gana shi mun nan sai wata gana ya karbi mota uku karbi da bai halatta bari ba tashi da tun da wace sai ka sai da mai tsutsa sai ka ba ka yar ko ka nemo gero da shi ko ka nemo wane ne da shi ko ka nemo naira da shi idan ka sai da shi sai ka zo ka sai wannan amma don in wake ne da daidai dole a yi shi daidai da daidai modo da modo sannan kuma hannu da hannu shi ma ba da a cikin sa shi ke ya fara da gaskiya da Allah ya sa ba tuna shi ba yau ko shekar ne yana yin tuna da na faɗo shi sai da haka nan wannan abun da yake cewa ko akwai masu cewa idan za ka yi layya sai ka fara yi wa mahaifiyarka tukuna idan ba ta yi to kai kuma bajin Allah ya kai mu sai kai wannan magana ba gaskiya ba ce gaskiyar magana har kai Allah ya ba dukiya ce za ka yi layya sai dai nan fadlul lahi mai na zalika fadlul lahi kyauta daga Allah in kai sai ka hada da mahaifiya ya Allah an ga rago na na layya wannan rago daga gare ni da mahaifiya ta har da mahaifi na ma shi ba mahaifin ba a san shi a kafa wato shi ga shi nan wannan rago daga gare ni da mahaifina da mahaifiyata ko da iyalai na gaba ɗaya ta gama kama ta da ciki ya ta masan shi ga shi wannan rabo daga gare ni da gare na duk wanda yake daukan ɗawainiya su ya shigo ciki wannan wata kyauta ce ta Allah amma ba za a ce sai ta yi wa ma'aikiyarta tukuna sannan ta yi wa kan ai sai Allah ya ba dukiyar wa ita ne za ka je baɗi ko ba za ka je baɗi ba bana in kai mata baɗi kai kuma ka mutu aka gaba kanta za ka ne kuma dai musulunci ma bai kewa ba da bukatar wani dalili ko wani irin dalili saboda haka kawai in za ka yi layya a ragon kenan eh to kai wa kai muku gaba da shi kuma za ka yi su mama magana ki ni maganawa shi kenan ya ka don kuma ba haka ba haka ba duk gaba da yi shi ne gaskiya magana wancan magana ba gaskiya cikin ta jazakallahu khairan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى منا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين